a dangane da wannan yanayi kungiyar sasanta rikici da kuma daidaita tsakani ta gana da manema labarai a kokarin da take yi domin ɗinke barakar da ke jami'ar apc din a jihar Bauchi, comrade nuruddin muhammad badamasi shine coordinating kungiyar ga abin da ya ce mun kira manema labarai ne yau a jihar bauchi domin mu gaya musu muradun wannan kungiya karkashin jam'iyyar apc a jihar bauchi ita siyasa kamar da aka ce ra'ayi ne wani lokaci dama sai an samu irin wannan dole ne a dama samu saɓani saboda ra'ayi in ya yawa sai an samu kikikaka to amma alhamdulillah an samu kuma ana ta ƙoƙarin sasanta domin shi ya sama muka shigo ciki domin mu peace and reconciliation yana nufin za ku kirawo su ne a zo a zauna kamar daga bangaren gwamna da shi 'yan sauran yan wakilai da ake takon saka yanzu halin yanzu ai wato abin da nake gaya ma tun da na ce ma da sasanta din nan ba sai mun kira su ba mu a matsayin mu na 'ya'yan jam'iyyar APC su ma a matsayin su na 'ya'yan jam'iyyar APC duk yadda ta kama da a je ba mu zauna takarda a rubuce kuma da mu je mu same su da mu bi su mu zauna mu maganganu da su duk iri yadda ta kama bisa ladabi da biyayya insha Allah ita dami daga bisani na ji ta bakin bangarorin 'yan majalisar da kuma na gwamnan bauchi da farko ga abinda Sani Muhammad Das mai tallafawa honorable yakubu dogara kakakin majalisar wakilai ya yi bayanin bangaren nasu kasan su 'yan majalisun nan koyaushe maganarsu shine damuwarsu al'ummar jihar bauchi wanda kuma kaga halin da jihar bauchi ta shiga ciki su shi yasa ake takon saka tsakanin yan majalisun dole ai ai sabila da su suna faɗin gaskiya a tsaya ai aiki a taimaki jama'a to su yan majalisu damuwar su kenan su kana jin gwamnan shi bai so ne a yi koya in ka lura kan cewa ai shine gwamnan Jihar? shi yake da dama da zai kira mitin kowa wannan hali da ake ciki zai haifar ma jihar bauchi da mai ido kuwa to gaskiya ba alheri ba ne ga jihar bauchi da kuma al'umma jihar bauchi sai dai kawai sai dai mu ce allah ya gyara mana to me abin yi to abin yi kenan sai dai al'umma su tsaya da addu'a su yan majalisu da sauran mutane kowa ya tsaya yi magana iya bakin gogari ta yaya za a gyara wannan abin shi mai girma gwamna shi yake da daman da zai gyara wannan abin ne zai kira kowa a matsayinsa na gwamna a jihar bauchi ya ce a zo a zauna ga matsalan da muke ciki a jihar bauchi ne solution nata a bangaren gwamnan bocin comrade sabo muhammad mai tallafawa gwamna fannin labaru da hulla da jama'a ga nasa basin shi gwamna muhammad abdullahi abakar da su 'yan majalisar nan dan juma ne da dan jummai abin da ya yi gwamna ma abubakar shine ya yi su shine jam'iyyar apc kuma a sani na dukkan taro da dukkan wani ɗawainiya ko kuma a taro na gwamnati gwamnan mohamed Abdullahi Abubakar yana kiransu to kaga in an kira taro wanda ya zo shi ya zo kuma ya zaɓe su a matsayin 'yan majalisu sai su mutunta shi a matsayinsa na gwamna shi kan dama ya riga yana mutunta su a matsayinsu na 'yan majalisa to amma waɗanda suke da wani abu a ransu dangane da maganan gaba to kaga wa'annan su suke kullawa kuma su suke kitsawa kuma su suke hadawa wai a su suna gani za su iya bata shi a waje abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya